Assalamu alaikum yan uwana barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel din namu to karan na wani subscribe sannan kuma karan na wani alama kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Ah, masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkanmu da wannan safiya ta litinin wannan safiya wadda ta ba mu damar cewa mu hito mu zo mu haɗi saƙo na ministir na wasanni na ƙasa ministir wanda yake adamu sai kudoro wanda ya bunƙasar da tahiyar kokowa a cikin ƙasar mu ta nijar wanda yake haɗa dare ko rana yana neman cewa dukkan wanda zai kawo wani harjiki a cikin wannan tahiya ta kokowa ta gargajiya to a tabbatar san muku cewa wannan shekara kowane ne komi an matsayinka a cikin tahiyar wannan kokowa to za ka gamu da harshen hukuma a can dalila haka adamu sai ku doro ya ce a tabbatar san muku cewa kokowa ta gargajiya lokacin da an ka ɗiba mata ya kai a kwana a tashi yau shekara gashi har ta zo abin da ake dibi da watanni yau ya komo cikin wata biyu zuwa wata uku dalilin haka adamu sai ku doro ya ce a gaya muku tabbacin cewa dukkan wani ɗan kokowa da a ƙarƙashin doka ta ƙasa to ya tsaya saurari wannan dokoki da za a karantawa ɗaya biye da ɗaya kamar haka wannan kokuwa da za a yi an yi ta an shirya ta da shiryawa cewa dukkan wani ɗan kokuwa da zai gabata wurin kokuwa a can birnin difa to ya tahi tare da cewa an yi kokuwa don haɗin kan ɗan ƙasa ba don rabuwar kanunsu ba bayan haka nan shi ministir ya ce a gaya muku za a yi zaɓe na jaha eh, na gundumomi a cikin watan oktobar sa'an nan za a yi zaɓe na jaha kowace jaha za ta yi zaɓenta a cikin watan nobamba watan nobamba kenan bayan haka nan sai a yi shirye-shirye eh, shirye-shirye na tafiya na tafiyar da wannan kokowa a can birnin difa a cikin watan Nobamba da Disamba. Kenan wannan kira da aka yi an sanar sheku duka a tada ku daga barci kowane ya tashi ya kama ma jihar su bisa ga ƙoƙarin da ake yi na a harhaɗu da da, da, da, da riba kokowa kuma da ci gaban kokowa a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. dalilin haka har yanzu ministir bai yi ƙasa ga gwiwa ba a cikin kira bisa ga dukkan wani ɗan kokowa wanda zai isa can birnin difa aka ce ya tabbatar da cewa ya zo tare da walkinai ɗaure da walkin shi kuma da bance saboda a ƙarfafa gargajiyanmu ta cikin wannan kokowa da aka yi kar a yi sake wanda ya je da wando babu walki sama to za shi gamu da hushin hukuma da shi da duk wakilan da sun ka ba da izinin haka shi yasa aka ce a gaya muku tun kayan a tahi kowa ya tabbatar da haka dalilin haka ita wannan kokowa ta gargajiya adamu sai ku dore ya ce a gaya muku lokaci ya zo Dalilin haka wannan kokowa za a shirya ta a can birnin difa rana 27 ga watan disamba rana 27 ga watan disamba za a ba da takobi ranar ɗai ga wata na jambiye za a ba da wannan takobi ɗai ga watan jambiye sabuwar shekara dalilin haka ministan na wasanni ya yi kira ya ce dukkan wani ɗan ƙasa mai kishin ƙasa to ya tabbatar da cewa wannan kukuwa an yi an tsara ta a cikin haɗin kai 'yan ƙasa ba don a rabu ba duk wani wanda zai zo don shi zage wata jiha a kan jiha ta yi ko kuma ya zage wani ɗan kukuwa na wata jiha a kan ɗan kukuwa jihar shi to duk wanda ya yi ƙudurin haka zai gamu da hushi na hukuma dalila haka aka shaida muku aka ce to dukkan wani wanda ke son ci gaba ta hiyar da kokowa ta gargajiya kamar yadda shugabanni suka rika ta da himma to dukkan wani ɗan kallo da ke zuwa ya tadda wani zamna tsaye to haƙiƙa za shi game da hushin hukuma a cikin wannan shekara da muke ciki dalilin haka aka ce a shaida muku cewa dukkan wanda zai kawo wa gudunmuwa bisa ga kokuwa ta yi kyawu to ana maraba da shi dukkan wanda zai kawo wa ɓacin kokuwa a cikin wannan shekara to zai game da hushin hukuma a cikin wannan lokaci da Allah ya ba mu duk wanda Allah ya gwada ma wannan rana to sai shi saurara tun daga shugaban federation shugaban kokowa na ƙasa shine Ufana Musa aka ce ya gargaɗe dukkan wani farjidan na lik waɗanda ke kawo wa harziki su kuma farjidan na lik aka ce su gargaɗe farjidan na district bayan haka nan dukkan wani ɗan tsohon ɗan kokowa wanda zai kawo wa zamna tsaye shi ma an ce duka farjidan na son ya gargaɗe su a gaya musu wannan kokowa za a tsara ta bisa ga a tabbatar da cewa ƙasanmu tana lahiya kuma shugabanni suna faɗika tashi bisa su ga zaman lahiya a cikin ƙasa don abin da arzikin ƙasa zaman lahiya duk sadda an ka ce tashin hankali na to ba magana zaman lahiya kuma babu magana arzikin ƙasa dalila haka ake tura muku wannan saƙo na shugabanni na kokowa ta gargajiya dalila haka aka ce duk wani duk wasu masu tadda hankali a cikin wannan tafiya to an ce a gaya muku waɗannan masu biɗa albarkacin daren juma'a su ne waɗanda ke yankan tuwo tare da 'yan kokuwa waɗanda babu sun rubuce ga takarda amma suna harguwa cikin hili suna miƙa wuya suna tadda jijiyoyin wuya saboda jiha ta gane su ta ba su damar cewa su zo su yi lomomin su hankali kwance ta duk wanda ya ɗauki wannan sabga ya tahi da ita a can birnin da ba zai gama da hushin hukuma kenan 'yan kunne sun jiya jiki ya tsira cikin waɗanda ke zuwa suna zagin mutane da a ga ƙoƙarin su saboda su zo su ci tuwo hankali kwance to duka wanga ta ƙare duka wanga an canma ƙarshe dalilin wannan ministan na wasanni da kuma farjiran ufana musa na federation wanda yake yana nan ɗaya da ƙafa bai yi yana nan tare da ministan saboda su ga kokowa ta Nijar ta bunƙasa. Dalilin haka aka ce a gaya ma dukkan wanda zai zo dalilin wani ya zage jiha gaba ɗaya kai kuma ba wakilin jiha kake ba. Jihar ma da kake zagin wata jiha a kanta ba ta ma san da kai ba. Kuma sannan zagin nan da kake yi tun daga nan duniya har ranar kiyama duk wanda ka zaga dalilin ka ka zage wata jiha to ranar kiyama kai ne da tambaya wanda za a tambaya a cikin wannan tahiya saboda dukkan wani abu in dai akwai haƙi gare shi to Allah ba zai taɓa barin haƙin wani ba bisa ga wani saboda haka ba riba ba ce a ce mutum ka zo ka zage girman jiha da mutanen jiha ka zage su a abin da kake so kuma alhali ita jihar da kai ya zagi dai ita ba wakilin ta kake ba ba ta san da kai ba dalilin haka aka ce to dukkan waɗanda ke kawo irin wannan harziki to duka bayan hukunci na ubangiji su ma suna jiran haƙi na mutanen da ake zagi dalilin banza da wahi saboda me wani cikin jihar nan da kake zagi bai ma san abin da kokowa ba saboda babu ruwan shi da ita kuma ka zage jaha akan ɗan jaha to dukkan wanda ya yi haka nan shi sa ana bi ne bashi har ranar kiyama dalilin haka muke kira da babban murya ministir ya kira ya ce kowa shi ba kai ne lahiya daga abin wasa ne ba abin gaba ba saboda kokowa wasa ce kokowa ta gargajiya ta Nijar ita ce ta ba da damar mai kilo 60 shirka da mai kilo 100 shine a shawa kokowar Nijar. Dalilin haka Ubangiji Allah shi ba da iko kuma Allah shi gwada mana lokaci daga na kuma nome da la'ilu kukubce buza nake tura muku wannan sako daga can ofishin ministir na wasanni assalamu alaikum eh, bayan haka nan akwai bugu da ƙari a cikin wannan saƙo na ministir kuma ministir ya ce a gaya muku sharban rabon da a ce matacce ya kada mai rai shekara ashirin da biyar marbin da a cikin tahiyar kokowar nijar a ce matacce ya kada mai rai da an kwana uku duk wanda a tsaye kullum wucewa na haikai to dalila haka aka ce 'yan kallo da kansu sun yi kira kuma sun yi bari da allah bisa ga dukkan wanda ya tsara cewa a ba wani kaye shi wuce wanga a bar shi shi wuce ana ta sai da kokowa ya da kasa ana kasa tattasai ana ciniki kaye to dalilin haka 'yan kallo suka tabbatar da cewa da an kwana uku sun bar sauraron kokowa saboda an san wanda zai kaye to dalilin haka aka ce 'yan kokowa da kansu su girmama abin da suka yi kuma su girmama da wannan kokowa ta ƙara bunƙasa cikin ƙasa wannan abin ya ɗebe ma kokowa armashi a cikin nijar wanda da an kwana uku duk wanda a tsaye kullum shi na ga ta wucewa to dalilin haka aka ce a gaya muku wannan abin ya kashe kokowa cikin nijar kuma yana ƙara kashe ta kuma wannan lahiba ba na kowa na ba tsakanin shugabanni masu jagoranci masu zuwa sayan kayi nasu shi wuce sa'an nan da 'yan kokowa da kansu inda za su zuwa su haɗa kansu ba da sanin shugabanninsu ba to dukkan waɗanga matakai waɗanda aka ɗauka a cikin dokoki na nijar na kokowa to sun ba da damar cewa duka 'yan kokowa su sa ga kunnen su kokowa su suka taɓarɓara abinsu da kansu da kansu har tana ɗebewa shawa ga 'yan kallo dalilin an kwana uku sai a ce mai rai kullum shi na ga wuciya dalilin haka an kai allah wadda bisa ga abin da suka sama gaba su 'yan kokowa masu yi saboda haka ake kira cewa kowa shi girmama abin da ya kawo shi cikin wannan tafiya ta ƙaruwar ƙasa bisa ga ana cewa a haɗa kan 'yan ƙasa ba don kanunsu su rabu ba dalila haka muke kira cewa ministry ya ce a gaya maku wannan abin shine ya halaka kokuwa cikin nijar dalila haka ya ce to za a bunƙaso ta kowa shi tabbatar da cewa shekara ta bana duk sadda matacce ya ɗauko mai rai to aje ya kada mai rai shine abin ƙasa kokuwa salamu alaikum zana kuma nome da la'il kugubce buza